salamu alaikum <laughs> salamu alaikum aminu alaikum salam waye a makwaci ne man taso mana bacci ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun makwaci so nawa zan gaya maka daina faɗo min ɗaki sai ka faɗo cikin ɗaki kake sallama a'a to yanzu shi kenan makoci bai da haƙƙi akan makocin shi fi lillahi ka daina faɗo min ɗaki so nawa zan gaya ma to shi kenan naji yanzu in wata gobara ko wani ibtila'in ya faru shi kenan ka in faɗo in jira haƙƙin ban ya kare akan ka gobara da iftila'i to ya kike kalau nake ya kwana biyu normal wallahi dama wasu abubuwa ne fita ne shine na siyo shine ce gaskiya ba zan ba makociya ba sai na kawo mata me wannan predator predator eh yana samun ulcer na sha eh eh amma kuma yana daɗi ai ga kuma ke na zuciya na ga wani tushe mai kyau wallahi tallahi yana da zaki kawo yau da maganin sanyi kuma kullum a bakin rafi nake yi ne bari ka min maganin sanyi yau kuma ta aka ba ku da sanyi bayan nan na yan ajin ku in suka zo yan university din ku ba shi yarin kuke ba su ta shiga suna matsayi? ba tana da sanyi ba ki sani ba ya ta gogami yasa na kawo miki yi miki maganin sanyi sosai wallahi ah, to na gode yanzu duk wannan hidimar da nake yi da duk wannan abin da nake yi yanzu ya kamata a dan saka min ne ko a dan duba mu wallahi makoci kamar indomi guda ɗaya rage a ɗakin nan ke ba duba abinci kin gani kala yin wani ɓulɓul da ni nake ce wani indomi kaza to me zan duba ma da shi eh, ki gane mana au ai tattaki takin iskancin ka makoci na fi ka iskanci eh na san duk me kake nufi to da Allah dan duba mun bana ko a duba ma me eh, ina da kuɗi kuma makoci na yi kalan na yi kalan kuɗin da zaka kuɗin ka nawa ne da zaka biya ni akwai dubu uku ku ji maganan banza makocin kana buƙatar dubu uku zan iya baka yanzu To amma saboda Allah, duba mun saboda Allah saboda haƙƙin makota. Saboda kana kallon ina ba mutanen gidan nan? saboda Allah? Ha to amma dai ana zuwa ana ɗaukaki da wada mota ai ana fita da ki ai ko? Makoci. Da dai ba wa'azi kuke zuwa kuna yi ba. Makoci. Ka fita daga sabgar rayuwata. Makoci. Eh? Wallahi zan sa ɓoye ka na shekara biyar a gidan yari. Na ga wani immigration ko wallahi da ba. Wallahi ka fita daga sabgar rayuwana zan haɗa ka da su su min iyaka da kai. Yanzu ba za a matsayina na wannan ko ban miki ne wai. Ko kaɗan. To, yanzu ya zai. Fita ka bar ɗakin nan. Mhm. Ba za ka fita ba In fita?